Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labarun duniya. Asusun kula da yara na ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi alkawarin ci gaba da tallafawa ɓangaren ilimi arewa maso gabas ta yadda yara yara da yawa za su samu damar zuwa makaranta. Wakiliyar UNICEF a Najeriya Mrs. Christian Mundete ce ta bayyana haka a lokacin da ta kai ziyara jami'ar AAU da ke Yola a ranar Litinin don gudanar da don gudanar da shirin tallafa wa yara ɗari da ba sa zuwa makaranta da abinci da kuma abubuwan karatu ta bayyana haka ta bayyana ƙoƙari da suke na ganin ƙarin yara sun samu damar karatu a jami'ar da kuma sauran makarantu a faɗin yankin monday ta kuma ya kira ga gwamnatocin doyi da su bijiro da shirye-shirye da za su kawo ci gaba ilimi a ƙananan matakai inda ta nuna inda aka nuna inda ta nuna buƙatar ganin hubbasar bangarori masu zaman kansu saboda ci gaban ilimin yara kanana kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya rawaito cewa mrs christian ta ce akwai bukatar baiwa yara ilimi saboda idan ba su da idan ba ba su ba za su iya zama kalubale a nan gaba wakiliyar ta ta shawarci waɗanda suka ci gajiyar ilimin da su ci gaba da zuwa makaranta domin samun ilimi saboda zai zamo ma zai zama mai amfani a gare su da iyalansu da kuma al'umma. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta tabbatar da cewa wani hatsarin mota ya rutsa da rayukan wasu fadawan shehun Borno guda uku, Alhaji Abubakar Umar Ibn eh, garba El Kanami a kan hanyar Maiduguri zuwa da maturu kwamandan hukumar a jihar Borno LTAK Boyi ya shaida wa jaridar Daily Trust a Maiduguri da safiyar ranar Talata cewa mutane shida ne suka yi hatsarin wanda ya afku a ranar litini amma an ceto uku inda aka kai su wani asibiti da ke kusa a cewarsa lamarin ya faru ne a kusa da yankin Benishek lokacin da motar ta yi dungure sannan ta kama da wuta. ya ce nan da nan suka tura jami'ansu zuwa wajen da lamarin ya faru inda aka samu mutum uku sun kone su har ba iya gane su sai dai ya ce an samu nasarar ceto mutum uku inda aka kai su zuwa babban asibitin benin shek don yi su magani babban bankin najeriya cbn ya ce ba gudu ba ja da baya game da wa'adin da ya sa sanya da na daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin ƙasar daga na ranar 30 ga watan janairu Gwamnan Babban Bankin Gordon Mefele ne ya bayyana haka bayan ganawar Gwamnan Babban Bankin kan tsare-tsaren kuɗi. Mista Mefele ya jaddada cewa Babban Bankin ya bayar da wadataccen lokaci ga ‘yan ƙasar da su mayar da tsofaffin su zuwa bankunan ƙasar domin musanya su da sabbi. Gwamnan Babban Bankin ya ƙara da cewa tun bayan sauya fasalin takardun kuɗin uku an samu raguwar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. ya ƙara da cewa kawo kawo yanzu babban bankin ya karfi tsofaffin takardun kuɗi da adadinsu ya kai kusa naira tiriliyan 1.5 tare da fatan cewa za su kai wa za su kai tiriliyan biyu kafin cikar wa'adin da bankin ya saka mutane na ci gaba da rike kuɗi tare da ajiye su a gidajensu a halin ba su da izinin yin hakan kuma suna amfani da su wajen yada jita-jita game da tsofaffin takardun kuɗin inji mefele ya ci gaba da cewa mun roƙi hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da tattalin arzikin ta ƙasa efcc da hukumar yaƙi da almundanar kuɗaɗe ta icpc da kada su matsawa mutane kuma bisa alfarman da na roƙa ba za su yi hakan ba 'yan najeriya da dama na korafi game da karancin sabbin takardun kuɗin suna masu cewa har yanzu bankunan ƙasar na baiwa kwastomomi tsofaffin takardun kuɗin a yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin karewa wa'adin da babban bankin ƙasar ya cika. Akalla mutum 124 sun rasa ransu a sakamakon sanyin tsananin sanyi a Afghanistan a makonni biyu da suka gabata a cewar jami'ar Taliban. Mai magana da yawun ma'aikatar Afghanistan ya ce sama da dabbobi dubu saba'in ne suka mutu a wani yanayi na tsananin sanyi da ba a ga irinsa ba a cikin shekaru shekara goma. Ƙungiyoyin bayar da agaji da dama sun dakatar da ayyukansu a baya-bayan nan bayan haramtawa wa matar ƙasar aiki da ƙungiyoyin masu zaman kansu ta Taliban ta yi. Wani minista a gwamnatin Taliban ya ce duk da samun waɗanda suka mutu ba za a janye haramcin ba. Muƙaddashin ministan Agajin Mullah Muhammad Abbas Al-Hudan ya faɗa wa BBC cewa Dusar ƙanƙarar ta mamaye yawancin yankuna a ƙasar, inda aka aiki da jirage masu saukar ungulu don zuwa ceto mutane, sai dai jiragen ba sa samun damar sauka a yankunan da ke da tsaunuka ba. kasashen Brazil da Argentina sun sanar da shirinsu na samar da takardun kuɗin bai ɗaya da zai da zimmar haɓaka kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu na kudancin Amurka. Shugaba Lula da Silva da takwaras Alberto Fernandez sun faɗa a Buenos Aires cewa sun suna son bullo da hanyar samun karuwar arziki ba tare da dogaro da dogaro da saye da siyarwa ta amfani da dalar Amurka ba. Mustamulla ya ce abin da lamu za mu mayar da hankali a kansa shine muga cewa ministocin kuɗinmu sun lalubo hanyar cin moriyar amfani da takardun kuɗin bai ɗaya. Ƙarshen labaran duniyan kenan.